السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة عشرين قوة جماد الآخر اجر من الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da goma ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha biyar أشي جبا ذكرت da karatun الأذكار أو حلية الأبرار وشعار الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستهبة بالليل والنهار لا الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي الله مدوكين صدقي مي ساكيا الخير don ba manta ba har yanzu dai muna karkashin kitabu ma ya ƙoluhu iza da khala fissala littafin da ke bayani akan a lokacin da mutum ya shiga cikin sallah me da me ake son shi da ya rika faɗi duk wata gaba daga cikin gabobin sallah akwai abin da shari'a ta yi umarni da bawa ya rika faɗi a dukkanin waɗannan gaɓoɓi na sallah ɗin ba su ake yin kina tsaye ki ja baki ki shiru in kin yi ruku'u ki shiru in kin yi sujada ki shiru in kina tsakanin sujadu bi ki shiru ba akwai abubuwan da ake son mutum ya rika faɗa to bayan da malam ya mana waɗannan bayanai duka to kuma sai buɗe mana sabon faifai shin idan mutum ya zo bayan sallan shi ya kare duka to me zai faɗi bayan ya gama sallan a nan ma malin ya mana bayanai na irin zikirori da mutum zai rika yi a bayan sallah to dadin goshi akwai wasu zikirori masu muhimmanci a rayuwar mutum musulmi wanda zai rika yin su da za su amfanar da shi a duniya kuma su amfanar da shi a lahira su ne zikirorin da annabi ya yi kuma ya yi umarni da a rika yi idan garin Allah ya waye da kuma lokacin da mutum ya maraita waɗannan zikirori lallai ne kowace da ke nan ta tabbatar da tana yi sannan kuma duk wani wanda yake tare da ita ‘ya'yanta ne ‘yan uwan zamanta ne mijinta ne da koma waye ta ga cewa sun ɗauki waɗannan zikirori suna yi Allah maɗaukin sarki ya samu dace mun kwana a lamba hadisi na ɗari da tamanin daidai daga cikin jeren giyan hadisan wannan littafi na al'azkar ma'ala ya ce warawai na fi kitabi tirmidhi an sauban radiyallahu an hukar mun ruwaito wannan hadisi a cikin sunan tirmidhi daga sahabi sauban Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم duk wanda ya faɗa a lokacin da ya maraita ma'anar wannan lokacin da yammaci ta yi mashi ya ce raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan kana haƙƙan alallahi ta'ala an yurdiyahu duk wanda da yamma a cikin zikirorin shi na yamma ce rabitu billahi rabban na yadda da Allah shine ubangiji na wa bil islami dinan kuma na yadda musulunci shine addini na wa bi muhammadin nabiyan kuma na yadda da annabi muhammad shine jakadan da Allah madaukin sarki ya aiko man a matsayin annabi to kana haqqan ala Allah wannan haƙƙi ne ga Allah ta'ala an yahu Allah zai yarda da shi bayan Allah ya yarda da ke to kuma Allah madaukin sarki zai sa bayi na ƙwarai za su yarda da ke tun daga mala'iku har salihan bayi da suke rayuwa a bayan ƙasar mahala ya ce fi isnadihi sa'id ibn mirziban abu sa'ad al-baqqal bilba al-kufi wannan mutum mutumin kufa ne maula huzaifa ibn al-yaman bararren bawa ne na huzaifa ɗin yaman radiyallahu anhuma wa huwa da'ifun shi mutum ne mai rauni bittifaqil hufaz dukkanin manyan mahaddata marwaita hadisai sun tabbatar da cewa wannan mutum ne mai rauni wa qad qala tirmidhi haqiqa al-imam tirmidhi yace haza hadisin hasanun sahihun gari wannan hadisi ne kyakkyawa amma garibi ne min hazal waje fala'allahu saha inda min tsarikin akhar abin da ya sa turmidi ya ce hasanun sahihun kuma ya kawo kalman garaba to sai malam ya yace mai yiwa hadisin ya inganta a ruwayan al'imamun nawawi ta wannan fuskan ne can daban kun gano wannan da kyau ku وقد رواه أبو داود والنسائي بأسانيد جيدة الرجل الخادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لشكيك الإمام أبو داود da al'imaman nasa'i sun ruwaito wannan hadisi da isnadi kyawawa daga wani mutum daga cikin masu hidima ma annabi daga annabi bi fasa bata aslul hadis walillahi alhamd to sai yake cewa asalin hadisin an kalli wannan ruwaya sai zama ya tabbata وقد رواه الحاكم وابو عبد الله في المستدرك yace wa qad hakim sai zama abu abdullah fi mustadrak ala sahihaini wa yace hadisun sahihul isnad wa waqa fi riwayati abi daud wa ghayruhu wa bi muhammadin rasulan amma a cikin riwayar abu dauda madadin wa bi muhammadin nabiyya sai zama wa bi muhammadin rasulan wa fi at tirmidhi a wata ruwa na al-imam tirmidhi nabiyan mala yace fa ah, yustahabbu an yajma al-insan bainahuma abin da aka fi so shine dan adam ya kokarin hada waɗannan ruwayoyi fa yaqulu sai yace nabiyan wani lokaci yace nabiyan wa rasulan kun gano wannan da kyau ko ko dai a wani lokaci ki ce nabiyan wani lokaci ki ce nabiyan eh, rasulan ko kuma ki hada nabiyan wa rasula walau tasara ala ahadihima kana amilan bil hadis ko da kai daga ciki ka takaita wajen yi to lalle kin dai aiki da hadisin wani hadisi al-imam at-tirmidhi ya fitar da shi a lamba na 3386 abu da ya fitar da shi a lamba na 572 haka al-imam an-nasai a cikin amal al-yawmi wal layla a lamba na hudu haka hakim ya fito da shi a cikin almustadrak jizyin farko lamba na ɗari biyar da sha takwas allah ya sa mu dace to a nan a talikin takhrijin da malin yi ma wannan hadisi ya ce ƙalal hafiz ibn hajar ya fi da cikin futuhatar rabbaniya نقل da على تضعيف أبي al البقال fihi nazar. labarin da nawa ya faɗi a nan cewa wancan mutumi duk malamai sun hada kan cewa mutum ne mai rauni to ba daidai ba ne faƙada na ƙalal ukailiyu an na wake an wasaƙahu al'imamul wake ya ba da labari ukaili ya ba da labari cewa wake'u ya amince da shi wa ƙala abu hashim arrafa'i malam abu hashim arrafa'i ya ce haddasa na abu usama حدثنا أبو سعد البقال وكان ثقة kun je da ya bada labarin amincewa da wannan mutumi wa qala abu zur'atar razi al-imam abu yace hadis mutum ne wanda yake da rauni cikin hadisi sadukun amma mutumin kirki ne lam yakun yakzibu baya ƙarya wa qala zakariya saji al-imam az-zakariya saji yace sadukun wa akhraja lahu al-bukhari fil adab al-mufrad alimamul imam bukhari ya fitar da ruwaya daga gare shi a cikin littafin al-adab al-mufrad yace na'am ba afahul jumhur mafi yawancin malamai sun raunata shi li'annahu kana yudallisu saboda yana yin tadlisanci wa taghayyara bil akhirah wa taghayyara bi akhirah sannan karshen rayuwar shi ya samu matsala ya canza Allah madaukin sarki ya mu dace ma'ana shine ya samu illa a ruwayan shi ya samu illa a haddin shi wannan illan ita ce ta lalata al'amarin shi malamai ba su karba ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu kenan wannan ruwayan da yazo da raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nabiyya ruwaya ne wacce take ruwaya da ifiya ina fatan kun gano wannan da kyau hadisi na 181 malai ce wa rawaina fi sunan abi dawud bi isnadin jayyid lam yudha'ifu al-imam abu dauda ya fitar da wannan ruwaya da isnadi kyakkyawa wanda al-imam abu dauda bai raunata hadisin ba domin al-imam abu dauda a cikin risalin da ya rubuta mutanen garin makka ya yi bayani cewa duk hadisin da ya kawo wanda bai raunata shi ba to hadisi ne kyakkyawa an anas radiyallahu anhu daga sahabi anas allah ya kara mashi yarda أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يتشي من قال حين يسبه duk wanda ya faɗi sanda ya wayi gari au yumsi ko ya maraita yace ce Allahumma inni asbahatu ya ce ya Allah ni na waye gari ushhiduka ina shaidar da kai wa ishhidu hamalata arshika kuma ina shaidar da waɗanda suke ɗauke da ka. wa mala'ikataka da kuma mala'ikunka wa jami'a khalqika da dukkanin halittunka annaka antalla cewa ya Allah kai ne Allah allazi la ilaha illa ant wanda ba ka da abin bautawa a bisa cancanta sai kai wa anna muhammadan abduka wa rasuluk kuma lalle annabi muhammad bawanka ne ko manzanka ne a taqallahu raqab wa rubuhu minan nar Allah zai enta ɗaya bisa hudu na mutumin daga wuta wa man qala ha marrataini wanda ya faɗi so biyu ha taqallahu nisfahu minan nar Allah zai yanta rabin shi daga wuta wa man qala ha salasan wanda ya faɗi so uku ha taqallahu ta'ala salasata arba'ihi Allah zai yanta uku bisa hudun shi daga wuta fa in qala ha arba'an in ya faɗi so hudu a takahullahu ta'ala minan nari Allah zai yanta shi baki ɗaya daga wuta kun ji wani hadisi al-imam abu dauda ya fitar da shi a lamba na 569 al-imam tirmidhi a lamba na casa'in haka al-imam an-nasai cikin amal al-yawmi wal a lamba na tara haka al-imam ahmad ya fitar da hadisin a juz'i na biyu shafi na 354 da shafi na 522 Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi malai ya ce da ifun hadisi ne mai rauni fihi Abdulrahman bin abdulmajid la yu'raf shi wannan mutumi ba a san shi ba karanta mizan al-itidal juz'in farko shafi na bakwai haka daga cikin futuhatar rabbaniya juz'i na uku shafi na 105 mala ya kawo wannan bayani shi sa wannan ma hadisan nan guda biyu da muka karanta duk masu rauni ne waɗannan azkar din da suka zo cikin waɗannan hadisai masu rauni ba za a sa su daga cikin hadisan da ko zikirorin da ake yi da safe ko da yamma duk da wannan garaba sun ku zubar da shi kawai ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin hadisi na 182 yace wa rawaina fi sinan abi daud bi isnadin jayyid lam yudhaifhu an abdullah ibn ghannam bil ghain al mu'jama yace ya kawo shi da ghain mai dugo a sama wan mushaddada da nun nun guda mai shadda a sama البياضي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله wa الله عليه وآله وسلم قال نبي من قال حين يسبه duk wanda ya faɗi sanda ya wayi gari ya ce Allahumma ma asbaha bi min ni'matin fa minka wahadaka la sharika lak ya ce ya Allah duk wata ni'ima da na wayi gari ina cikinta to wannan ni'ima daga gare ka ne ya Allah kai kadai baka da abokin tarayya lakal hamd dukkanin godiya sun tabbata gare ka ya Allah walaka shukur haka duk wani yabo da godewa to naka ne daukacin su duka ya Allah faqad adda shukura yawmihi to duk wanda ya faɗi wannan to ya gama ambaton godiyan da ya kamata yayi a wannan yini nashi baki da wa man qala misla zalika hina yumsi duk wanda da yamma sai maimaita irin wannan zikiri din kada adda shukran lailatihi to wannan hakika ya gabatar da godiyan wannan yini nashi ai wannan yammaci nashi ku gano wannan da kyau ku? wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a lamba na 573 haka al-Imam An-Nasa'i fi amal al-yawmi wal layla a lamba hadisi na bakwai Ibn Hibban a lamba na 2361 kun da ji addu'a Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la sharika lak lakal hamd wa lakash shukr iyakan da kenan da safa da yamma kun bayyana wannan shi kuma Allah ya ce la in shakartum la azidannakum muddin kun gode ma ni'iman da Allah ya muku to ku sa ido Allah yana nan zai ƙara muku ni'iman da ma tafi wannan Allah madaukin sarki ya ƙara mana tarin ni'ima wa rawaina bil asani da sahiha في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشي أنه بكسن شيبا يدو هؤلاء الدعوات ينا برون ودنن أدوئي حين يمسي لوكتشن دي يمتا وحين يسبه لوكتشن دي مريتا يشي اللهم إني أسألك الآفية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر أوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي annabi bai wasa da wannan zikiri face yayi ta da safe kuma yayi da yamma ma'anan ta shine Allahumma inni as'aluka al'afiya Allah ina roƙonka ka zaunar da mu lafiya fi duniya wal akhira duniyar mu da lahirin mu Allahumma inni as'aluka al-afwa Allah ina roƙonka yaman afwa wal afiya kuma ka zaunar da ni lafiya fi dini cikin addini na wa duniyaya da kuma duniyata wa ahali da iyalaina wa mali da dukiyata Allahumma sir aurati Allah ka sitarta man al'aurata wa amin rawati Allah madaukin sarki ka amintar da duk wani tsoro da zai firgita ni Allahumma hafazni min bayni yadayya Allah ka tsare ni gaba gare ni wa min khalfi ka tsare ni a baya gare ni wa an yamini ka tsare ni dama gare ni wa an shimali ka tsare ni a hagu na. wa min fawqi Allah ka tsare ni ta sama na wa udhu bi azmatika Allah ina roƙonka da girmanka an ta min tahati kada kwashe man kafa ta karkashin kafa na wani biyo man ta yadda ban sa tsammani bai ha'ince ni akwai irin waɗannan abubuwa da yawa kin gan kika roki Allah Allah ya baki lafiya duniya da lahira baki da matsala duk wani abin da zai sa rashin lafiya ko rashin zaman lafiya ko rashin kwanciyar hankali ko rashin natsuwa ya sa ki samu matsala a rayuwanki na duniya ki samu matsala a cikin yadda zaki bi Allah madaukin sarki to ki roki Allah Allah ya kiyaye ki daga wannan sannan ki roki Allah ya maki afuwa akan abubuwan da zaki aiwatar sanda kike raye na daidai da abin da ba daidai ba kuma Allah ya baki lafiya cikin addinin ki ya baki lafiya a duniyan ki ya amintar da ke cikin iyalan ki da kuma dukiyar ki idan mutum ya zama dukiyan da yake da Allah ya taimake shi haramiya ba ta shiga ciki ya zauna lafiya kun gano wannan amma in ya zama akwai wani abin da yake da alaka da haram ko mutum yana yin abubuwan da ba daidai ba ya riga shiga uku sannan Allahumma sar aurati Allah ka rufa min asiri kun gano wannan da kyau ko wannan rufin asiri da mutum zai nema duniya da lahira kun gano wannan zai iya yiwa akwai abinda da mutum yake ciki sai ga Allah bai rufa mai asiri ba amma kina roƙon Allah ya maki rufin asiri sannan ya amintar da ke duk abin da kike jin tsoro a rayuwanki sai ce Allahumma fazni min bayni yadayya Allah ka tsare ni gaba gare ni wa min khalfi ka tsare ta bayana wa an yamini ka tsare ni ta damana wa an shimali ka tsare na haguna wa min fauki kuma ka bani kariya ta sama wannan adam mai girma ne sai cewa uzu bi azmatika Allah na fake da girmanka ka tsari ka tsare ni an uqtala min tahati kar a biyo man ta karkashi na kifar da ni ya daga cikin biyo mutum ta karkashin shi a kifar da shi shine za a iya biyo maki ta fannin ƴaƴanki a ci amananki mun gano wannan da ke saboda suna kasan ki za a iya biyo miki ta hanyar jikokinki za a iya biyo miki ta hanyar masu maki aikin gida wanda kike taimaka ma sai ki mamaki a haɗa kai da su a maki abin da ba shi nan ba kun gano wannan da kyau ko idan mai gida ne za a iya bullo mai ta hanyar matan shi a ci amanin shi ko kun gano wannan da kyau ko yana daga cikin maganar da annabi ibrahim ya faɗi lokacin da ya kai ziyara gidan ɗan shi annabi isma'il da ya tambayi ya halin rayuwa matan ta ce ta ai ba daɗi wahala suke ci kun ga wannan magana ta faɗi to kullu mai ne ta karkashin kafan shi a kifar da mijin kun gano wannan da kyau ko duk matan ta zama haka ba ta da aminci ana fahimtar wannan da kyau ko ba ta da alheri kwata-kwata duniyanta da lahiranta to dole ne mai gida ya rika roƙon Allah in matan shi na da irin wannan matsalan Allah ya shiga tsakanin shi da ita ya kare shi daga sharrunta. ku gano wannan shi yasa maza ku kokari ku kare kanku ku tsara kanku daga irin waɗannan abubuwan da zai sa da safe sai an yi addu'a Allah ya kare mutum daga sharrinki da yamma sai an yi addu'a Allah ya kare shi daga sharrinki kuma Allah yana karba dare da rana addu'o'i gaba ɗaya suna hawa kanki ki kare mutuncinki baki ko ba shi don surutu ba a idan ki ta faɗin abubuwan da ke ga dama ba duk abin da kika sani ki gum yana daga cikin matsalolin da mutane suke shiga ɗazu da asuba da ne karatu waɗannan abubuwan na zo ne maganganu akan ɗabi'un mata kuma wannan shine asalin gaskiyan ɗabi'un ku kun gano wannan da kyau ko shine kuna da surutun da zai iya kai mai gida cikin bala'i ba ku sani ba an waye gari kiristoci ba a iya bullo masu ta hanyar matansu a ci amanansu mu musulmi fa ana iyawa kun gano wannan da ke ku ana iyawa yasa duk wanda aka bullo mai ta ko ta ko ina ya tare to sai a tare matan shi shi yasa Allah madaukin sarki ya hana annabi sanda zai aure sai samu mai hankali ya aura tun daga farko duk inda aka bullo ba iya cimma manzan Allah ta nan ba kun gano wannan da kyau ku ana nan annabi san da ya auri Aisha to sai suka nemi su faki ta dalilin Aisha su yi ma annabi illa kun gano wannan da kyau ku shine sai aka yi ma Aisha kazafi dan ana tunanin Aisha za a iya ne za a iya bata shi da dalilinta kuma an gaina matukan santa kaga ba laifinta bane ba komi nata bane amma sun fake da cewa ga annabi ya wuce ita kuma ga ta taho daga baya sai suka makale ta wannan hanyar sai suka jefe shi suka jefe ta da wannan kalmomin kun gano wannan da kyau ku. bari ga mu wuce wannan wajen cin da an shigo da wannan matsalan jama'a da Allah duk wacce take turo man text ko kuma suke kira na a waya wai malam an ce ma kaza don Allah ku daina bata min lokaci don Allah har takardun da ake rubutu a nan za ku yi tambayan addini ku yi tambayan addini don Allah ku daina kokarin ku bata man lokaci don Allah ni ban zauna ina rayuwa ko ina da'awa wai in zauna zaman kare kaina daga tsarere da yake man ba ku gano wannan da ku don Allah ku rabu da ni da'awan da nake yi Allah madaukin sarki ya sa mata albarka ne makiya suke kokarin duk wata dama da suka samu koya take sai sun yi kokarin batanci a kaina har cewa aka yi wai na gudu na bar ni ko ban san da naje ba kun gano wannan da kyau ku ba maganganun da ba faɗi ba jama'a don Allah ku bar masu faɗin magana su faɗi duk abin da suke son su faɗi ni dai na ce Allah zai man hisabi ni da su ranar kiyama ina ganin ya isa yi wannan kawai su su faɗa za mu haɗu yau malayan fa'u malun wala banun ranar da ‘ya'ya da dukiya ba za su yi amfani ba za mu haɗu da su gaban Allah ranar kiyama da izinin Allah sai na shiga aljanna da aikin da suke wanda ya karbu to ta Allah ku rabu da ni da Allah in kin yadda ki je ki ta yadda ba abin da ya dame ni kuma haka za ku bar ni yanda nake kun gano wannan da kyau ko jama'a ni ba yaron wani bane ba yau ne aka saba haɗa maganganu a kaina ba dare ɗaya mutum sai je sai shirya magana sai je ya fada kokari suke wannan sautin da ke yada sunna a gama da shi don Allah jama'a in ce ba ruwa na da siyasan da ake mene yi ina da zunubi in ce ba zan yi zaɓe ba ina da zunubi na kasa gane har yau ba wanda ya ce ban iya karatu ba fa har yau ba wanda ya ce ban da ƙida fa har yau ba wanda ya ce na yi fatawa an je an gano Qur'ani ko hadisi ba daidai ba ne har yau babu shekara ishirin da kaza kawai sai a zo dare ɗaya a ce wai ina goya ma ɗan takara ba ina goya ma wani ba ai na ka wannan kuma duk wanda zai magana sai ce wai ya ji an ci an ci yanzu kafaran maka da suka ce annabi boka ne shi kenan boka ne da suka ce makareci ne shi kenan makareci ne da suka ce a satir al'awwali ne ne tatsuniyoyin mutanen farko ne to tatsuniyan ne kazafin da aka yi ma Aisha shi kenan kazafin ne jama'a na kasa gane <clears throat> irin waɗannan abubuwan tun zamanin mala albani fa yana raye duk siyasun da ake jama'a ina wazin siyasa ne ne eh ina wa'azin siyasa ne in zan zo in gaya muku ra'ayina a siyasa za ku sha mamaki ni ban yarda da wannan siyasan da ake yi ba ta gada ku san wannan za ku sha mamaki in na faɗa ra'ayina ku to za a ta yawo da kaulasan ne kawai to tun asali ku banni ku yi harkan ku lakum dinukum ya din kun gano wannan da kyau ku za a ci yawo da kaulasan ne kawai yana yawo kan mutane to maganin kar a yi to kar a fara duk wanda yake da ra'ayi ya je ra'ayin da ya gamsu da shi ina ganin in an wannan ba zauna lafiya ba to amma sai an tarasa sani ni abin da na ce ku zo in koya muku karatu in koya muku addini ba wanda a nan na ce ma mijinta ya turo tankoya mata siyasa ko akwai na faɗi wannan magana na taɓa zuwa nan wajen tun da nake da ku in muku kamfen ɗin siyasa eh tsakaninku da Allah na taɓa don me mutane suke neman su ci amana na don me bayan da yin siyasa ba so su amfani da majalisi na su kamfen ba kowa na hana duk dan takarar da nake goyon baya ban yi kamfen a na ce a zaɓuwa na ba ko ban faɗi ba eh na furga na faɗa to amma wai wai sai an mai da ni kullum in zo in zagi wani in yi kaza duk abubuwan da ake faɗi kan yan takarkarin nan jama'a ni ban da tabbas akai shi za ba zan faɗi ba da ranar kiyama kar Allah ya tambaye ni me yasa ni faɗi kaza ni so nake kawai je lahira wuce aljanna kawai wani dan iska ya bata min lokaci zana gano wannan da ke ko ta Allah kar duwan ta san tana da namba na kuma wannan abin za ta rika turo man Allah ya san ta kara kira ni ku dai ku kyalin da Allah ni na da abin da na samu gaba da Allah nake ma dan Allah malam da gaske ne an ce kaza to ke sai ki auna yanda nake ku saurara yanda nake kika ni tintini da maganan da yake fadi a kaina ya yake yan shi'a suna amfani da dama don su bata muku malamanku saboda ba ku da kan gado kun kasa ganewa sun rasa yadda za su yi da ni ina karatun littafin alfarku bainal firaq ina karatun almilal na karanta al'awasin ina karanta al'intisa sun rasa daman da za su samu a kaina sai yanzu ne aka samu wawayen ahalin sunna an makale da su ana kokarin fatanci ko kuma kunyata so ake fa a waye gari na zo ta na majalisun na an watsa shi Allah ya hana su gano kyau ni in zan goyi bayan dan siyasa ko to ba zan goyi bayan shi ba sai dai ni in shiga takarar ni a goyi bayana Ko gano wannan da kyau ko sai in shiga takara sai ni a zo a goyi bayana amma ni ba zan goyi bayan kowa ba ina ganin in aka ɗauki wannan don Allah ba mu zauna lafiya ba eh ta ma duk wacce dama mijinta ya turo ta ta zo nan wajen ta siyasa ne to ta kawo takarda a rubuce cewa in za ta zo nan waje a mata jawabin siyasa to shikenan to kun ga na san cewa cikin cikin salabus din makarantar na akwai jawabin siyasa a ciki kaga sai rika yi ni abin da na gani a cikin shari'a shine a ta shar'iyya shikenan idan kuma magana ne na siyasa na zaɓe da za a yi shikenan jama'a sai mu tsaya a inda bala albani ya tsaye da mu kun gano wannan da kyau ku na ganin shikenan ni wallahi ni ban gaji reputation ba ni ban gajin maimaita abu ba kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu jama'a sakamakon nuna min cewa kasa din mu ya kare ba mu da space zan saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum